rana fuwa da umar shek asadu suna da shek muhammad kabir suke debate a kan tebur fm ta yanzu ga inch spanish sun yi magana adadin lokacin da aka ajiye musu sun samu su yi magana yanzu za mu zo da kolafin nan ko kuma ku kawo naku tambayoyi kowane kolon da aka kawo ka na'am na'am na kamar na da hanyar yin ribata kuma eh ka gani eh ka ina ce kamar mun kun ten ten nan uku ka gani ce sa na'am na yi sai na mishi tambayoyi sai ya amsa ya yamin tambaya sai na amsa da ya kamata ya isa wurin amma sai kuma ka ba shi time kuma ya kuma koma yin kuma eh, ribata kuma kan answer da na bayar Eh, yana mini kamar make for sharp samu amma record na gwada kamar kun 10 10 10 10 10 na amma boki mintoci biyar boki mintoci biyar ka yi magana bisa kan yanda Sheikh Asadu sun magana ya so mu shi da kalifin ya bismillah mun gode eh, wasu abubuwa na karshe karshen da muke son ya sunai sosai kaga malam Musa yusuf ya ce muna wai mu a mu muna aiki ne da maganganu eh, a imanmu masu mai to amma ga shi nan yanzu shi zai mini zai tabbatar da abu talib dan wuta ne sai zai na jawo maganganun malumman tarika ta usmanu gulfodiyo wane ne wane ne alhamdulillah wannan dai ba daga wurin mu ne ka doko su ba an ka doko su ka doko su wurin wasu ne daban da yake kuma ba shi awa ba kuma za ka yi eh, hujja kan hasminka ya kamata ka doko daga wurin shi ne ka yi hujja da shi to alhamdulillah ba kai ya kawo muna wannan ba maganganun shehu na yi wato yau kai dan wahabiya kake yi muna da maganganun shehu na amma ba mamaki na kuma kawo na ce imamu ali ya ce an tambaye shi wani karshen wasiyi gabanin annabi musallawa alaihi wa alihi ya ce uban shi ne kuma wasiyi a ammu ma ya zama ba annabi ko kuma wanda ya saya matsayin wani ba annabi wato halifan ba annabi ba ka yarda da wannan ba amma ka yarda da maganar shehu eh, abdullahi gwandu shehu usman dan fodiyo shehu ibrahim anyas yau ko to alhamdulillah amma a wannan lokaci kuma daya daya ka ce wai mu ba yarda da uba annabi ibrahim eh, kamar shi ba musulmi ba ne ba eh, ka ce ba mu yarda kamar shi dan wuta ne ko mai bautan turu ba ne ba to ce nan ai ma ka saba wa malumin tarika saboda yana nan karara a cikin ruhul eh, eh, jawahirul ma'ani na shehu tijani ya tabbatar uban annabi ibrahim sunan shi tare a shine wanda allah ya ambata a cikin alkur'ani na baki nan wani wuri ne kana zaɓa ne wanda kake so ka dace da su wani wuri kuma za ka dace da su amma bai da ban mamaki cikin littafin eh, shehu abdallah don du gaba daya ya buga misali ya yi zance cewa mu'awiya sun fi atul bagiya kuma suna kira zuwa ga wuta amma kai malamin da kana cikin wayanda kuke sorry afon shehu malam musa yusuf kana cikin wayanda kuke kuna kiyawa kuna cewa eh, muawiya shi hadi yau game da a bagiya in ana zance a bagiya haka kai inda kana yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fito na fito kana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya ce wai hamarin da tulu fi'atul amma da duhu ilal janna wa yarhuna ila nar kana cewa wai eh ai Usman kuma shi ma an kashe shi ne me yasa ba a damu da batun Usman ba manzo Allah yake gaya ma wannan manzo Allah ya san kashe Usman da yi zance game da Usman da ya zance game da eh, eh, eh, Ammar shi ka kana tada jijiyan wuya kana son ka yi isbatin cewa Muawiya ba azzalimi bane Muawiya Muawiya ba cikin wuta har kana yin wannan zance akan manzo Allah sallallahu alaihi wa manzo Allah ne ya faɗi in bai faɗi na Usman ba to kai ina ne kake da hanyar kai wa manzo Allah wannan suke na fito to kai baka lura da wannan ba da kana son ka samuna mu wasu zattuka maganganu da yake ba shi ba shi ta a takaice mista Fuad wannan zance da muka yi dalili ne ya tabbata mu a gun muka tabbatar da annabtan Abu Talib kuma dalili da yake karshe mun koro magana Imam Ali Imam Ali kuma alaihi salam ya samu ilimin shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa kuma ya ajiye muna cewa dukkan mu musulmai a bayan shi mu kama alkur'ani da ahlul baiti mu kama alkur'ani da ahlul baiti Sita wanda ya kama alkur'ani ya ce ya kama sunna yana ji da sunna Allah Muhammad ya bar ahlul baiti ka ce mai ya bar hanya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa da hadisi ingantacce wurin kowa da kowa ahlul baiti da alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa ali yace abi sunna za su maka fasaran alkur'ani hatta hadisin manzo Allah sunna za su nuna maka shi karara yanda ya kamata ita wannan ta kai ni ma da ba ta kenan da yake nayi assalamu alaikum wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah barakatu sheikh muhammad kabir mun gode Allah saka da alkhairi to an za mu bi da kalafin nan kalafin nan in an zo an kawo ku za ka bi da tambaya daya wanda ka zo ka ce kana da tambayoyi uku mun yanki kolinka malam in ka zo malam fa'ad na ku bude layi maganan da ya ya ce min maganan annabi ibrahim da allah subhanahu wa ta'ala ya magana a ya yi haƙuri ya sake komawa idan yana da siriya da tafsir na shehu ibrahim da ya zo a cikin suratul al'am ya kawo iz ibrahim li abihi adara sai ce huwa laqabuhu wasu muhu tarih wato laƙabinsa ne sunansa tarih da haka hatta shi ibrahim ya tsara tabbatarwa cewa baban annabi ibrahim ba musulmi ba ne sannan ya sake koma shi tafsirin da na kawo barka dina sheku abdullahi gondu na sheku abdullahi gondu yana cikin jawabin bai yarda da wannan ba a'a barka ji kai hakuri ai san da kake magana ai ban sa maka baki ba maganar da ya kawo ai yanzu ba tafsiri na faɗa ma wanda yake da shi zai iya duba sannan ka sake koma cikin tafsirin shi abdullahi gondu da ya ƙara kawowa iz qala ibrahim li abihi azar sai ce huwa laqabu wasmuhu tariq bin nahu bin sharu bin abir ya kawo ya kawo ya kawo ya tabbatar cewa baban annabi ibrahim ne sannan maganar da kai magana ta ce na alfi'atul bagiya ai kamar yadda na faɗa ma faruk ne wallahi tallahi ba wai inda kai da shi za ku haɗu duk na baku daga nan zuwa shekara ɗaya daga nan zuwa ramadan Daka, haka dukkan matsalolin da muke da saɓani da ku, ga mu ku ga wajen nan, ai na yi mamaki yadda yau ba ka kama ni ka ɗaure ba. Sannan a ƙarshe maganar da dalilin da ya sa na karanto wannan littattafan a maganganun da ya a baya a wancan program ɗin da ya faɗa cewa hatta malaman ɗariƙa. To sai na kawo jigajigai daga cikin malaman ɗariƙar shine dalili na na yin hujja da waɗannan littattafan wannan shine. Sannan maganar da ya faɗa ɗazu ya ce wai shekul islamu bin taimiya ya karyata hadisin man maulahu wallahi shekul islamu bin taimiya bai karyata hadisin man kuntu maulahu ba abinda na sani shine ya karyata fahimtar ku akan man maulahu wannan shine dan haka sannan maganar da ka faɗa kace wai ahlul baiti su ne za su koya wa mutane kaza kaza kaza hatta wannan hadisin da kake magana inni taraktu fikum saqalaini kitaballahi wa itrati wala duka wannan in kana da lokaci Ibla FM Allah ya saka muku da alheri. Mu ci gaba da haɗuwa da kai anan ina so yadda zan ga mutum ya kama zaki ya kulle shi ina son wannan kwaran gaske gaske. Allah ta'ala ya shirye da mu. Masha Allah, eh, Sheikh Asadi Sunna da kuma Sheikh Muhammad Kabir, Allah ya saka muku da alheri. Za mu zo da kolofin mu, kolofin mu, in an kira, in ka zo, za ka mika tambaya ɗaya, ka mika kira sunan malamin da kake so yi bayani. in ka gama an sauke ta wanda ka zo ka kana da tambayoyi biyu uku to na maka alkawari mu yanke korin ka mu cire ka mu duki next caller da yake ba mu bari wani hold line na ya hana sauran bayan Allah kuma shigowa su su na su tambaya sa'an nan kuma kada ka kira ka kira sai ka zo kallon maganar cin mutunci zuwa ga malama guda biyu ga yin katin ka off yin cire ka wanda zaka kira duka to ka kiyaye harshen ka ka yi tambayan ta ka ake in ka zo ka kira ka ce malami ka za ka so mutum shi mutunci zagin shi gun cire ka malamai biyu duka su suna debate su biyu nan shi sa suna da dama su hulga majunan su maganganu su demand answers amma kai ka zo ba ka zo ka debate malamin nan za ka mishi tambaya ka sauka ya baka bayani yanda za mu tafiya da lamarin kenan muna da first caller akan line kuma tambayan kada yi shi sayo iya sayo too much wani ka tuka off shi sa yi tambayar nan a aji ya so ka sauka insha Allah kwaran da ke kan ma assalamu alaikum <laughs> wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to sha Allah sunan ka kuma daga na kake kira suna na salo tunya tunya asalin sunna na kasan Ghana to na ka sani ne ba To kana da one minute ka yi tambayan ka ka sauke wani kuma shigo bismillah kibla FM da mutan duniya na saurara. To Allah Allah saka muku da alheri da babban malami na Sadin Sunna da sauran malamin Malam Kabiru. ta take dai tambaya na shine annabawan da Allah ya yi komai da su. Ina tambaya na zuwa ga Malam Kabiru ne. Annabawan da Allah ya yi komai da su sun yi different da sauran al'umma a fi annabin Allah Allah ya karbi shi ana bashi labari sannan abin nan ke son gani annabawan da Allah ya aiko ba su zuciyarsu bai kwana ina son gane abu talib kuma shi kuma an da za karbi shi yadda aka bashi labari a karbi shi ko dai a bari a bari ya dawama abu na kafin a kai aya abu talib sorry abu talib kafin a karbi rashi shin da aka yi min wahayi kamar rana kaza an karbi ranka tukunna ka karbi rashi ko dai a'a saboda mun san annabawa kafin a karbi ransu ana gaya musu kamar an karbi ransu ne to a karbi ransu da shi abu talib shi kuma an yi mai wahayi kamar an karbi rashi to ka karbi rashi saboda ya zama annabi kuriya yara kenan. Mun gudu Allah saka da alhairi. Kuna lara mu on Kibra FM suna na Fuad Umar. Wai wannan tambaya yana zuwa to Sheikh Muhammad Kabir. Wai Abu Talib bai zika kamiya ba duniya. Malaika ya zo ya mishi magana cewa kamar za a kashe ta za fi da ranka rana ka kaza lokaci za? ya sani kamar yadda ake masa ranar bawa. Dan wazo yana son ka bashi bayani akan Kibra Sheikh Muhammad Kabir bismillah. To alhamdulillah eh, malam kuwa da akwai wani abu da muke cewa wai sabbitul arsh sun mankush. muna zance game da annabtan abu talib ne alaihi salam in eh, annabtan shi ya tabbata ya yanzu suna dokan shi kamar malam sani dan ijira junior atabi sunna wanda yau na ta su cikin suna nan suna da gogoriyo insha Allah ya tabbata maka yau ga cewa abu talib alaihi salam ba annabi ne to duk wani abu da yake zai zo baya wannan ƙari ne in yana da wani kusurciya kamar da malamin malamin mu ya koro da zu ya ci kusurciya annabawa wannan ba shi nan a wani wuri annabi ya ce kusurciya annabawa guda tara ko goma ko kaza abubuwan da aka fi kiran da duka ijtihadin maluma ne bati ne suka yi suka jejjera suka ce eh, ya san kusurciya annabawa guda tara ko kaza ko cire hadisi kaza ayin kurani kaza wannan kowa na yayi ni ma na yayi ni ba shi mutum su fiye annabawa a'a ya fi tara sha uku ne wallahi kuma ba da wani wuya da shin maka wannan ba ki ciro maka wannan hadi ne maluma na yi ko da wani lokaci ita in dai ya tabbata maka cewa abu talib da annabi to duk wani abin da kasa yana yana nan tare da annabawa yana tare da abu talib dalilin da ya sa kenan shekarar mutuwa abu talib alaihi salam manzo Allah ya samu wannan shekarar nan amul hudumi a cikin addinin musulunci hmm. Masha Allah mun gode Sheikh Muhammad Kabir Allah ya saka maka da alheri Za mu doki da next caller kuna sauraron mu kan Kibra FM. Wannan shiri za ku samu waɗanda kuka kama shi link kuma ku saurara full program nan kan kibrafm.com website na Kibra FM. Za mu zo da uh, next caller. Caller sun kamar da mai magana in an zo tambaya ɗaya za a ta kuma a yi shi da wuri a dibiya next call kuma ishigo za mu roki da maximum salamu alaikum alaikum salamu rahmatullah barka barka ka dai sunan ka kuma daga na ci kira na'am salamu alaikum ina ce kolon ah, nan ruwan shi bai kyau mun lose wannan kolon nan in an kira a yi kokari a fiye kan ya so a yi magana kuma ya fito a ji tambayan za mu da kiyana da kwallo salamu alaikum salamu alaikum kwallo to uh, wannan kala kuma yana da network issue ba mu dealing with kala shi na kala da ya shigo da take da network issue sai mu drop shi mu doki another one domin kofin mu tafiyar da kofin ah, mu doki enough college to salamu alaikum sunan ka kuma daga na kake kiya alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barka ka kadi na'am salamu alaikum wa alaikum salam sunan ka daga na kake kira eh haka ko bal hasan na'am bismillah bal hasan na'am alhamdulillah Allah ya saka da malum mal ina saka miki da alheri amin ya ku tambaya na zuwa ga shi na malam kabiru ne tambaya na shi ne bayanin da na ke na ga yayi duka bayani da kan halittu ce halittu ci a nisan ci a nisan a sako. Line kana break, kala line kana break, line kana break. Yanzu ka much better, bismillah. Yanzu eh, ina son ma shi ma na malam kuɗi da mai tambaya cewa na zan da ya kashe su kan akan batun halifanci halifanci kan da wani ya ce ya san ya da kuma tambaya ba Akwai shi uban kalmi ya fadi annabi na so ne wannan magana na ciki magana shi ne ya zama ba su yi ko zahiri ne ne zahiri na gaskiya ya nuna bayani sosai a wajen shi ba amma ba su yi ne wannan ba matsala kuma ya kuma na ga kamar na magana su biyu guda wannan na da bangaren shi wannan bangaren shi wannan na bangaren su kan magana wani ya ce wani bai da nawan ba wani bai da nawan ba na kuma mai yin mai suna samun mutum a kan wani ya kamata ya zama tsere kana cikin asida kamar to subhanallah mun lose wannan kolon nan ah, tambayan shi gaskiya ban kyaci duka ba sheka asali suna da kuma shaika kabir ban sani ba ko shaika bai kaji tambayan shi ah, yanda guda biyu eh to wanda ka jin na ba shi bayani bismillah ina ga bikin tambaya na min last time nan kamar na ce annabtan nan zahiri ne ko batini ne in batini ne shi yana da su da problem da shi wannan ra'ayin irin malumman sufa yake nan to amma kamar yadda na ba shi amsa last time nan mu dukkan abinda muka tabbatar da shi zahiri duka a batini ma haka yake kamar yadda na ce inda muka sha bamban da su kenan su malumman sufa especially tijaniya suna tabbatar da cewa a batini wai halifanci na imamu ali ne imamu ali ne halifa annabi a batini amma a zahiri sai na abubakar ne kuma ke nan muka sha bamban da su abinda muka tabbatar da cewa zahiri a batini haka ne yake annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi annabi ne a zahiri da batini yasa halifan shi imamu ali ma shi ne halifan shi a zahiri da kuma batini ba wanda ya taba hawan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai imamu ali alaihi salam yasa batun annabcin eh, sai na abu talib da muke yi zahiri ne da kuma ne ba kuma tamba ba cikin wannan masha Allah shaika Muhammad Kabir mun gode Allah saka da alhaji zan roki the next caller kuna tsalara mu akan Kibwa FM ah, assalamu alaikum caller wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to sunan ka kuma daga na ke kira sunana alhassan abdulsalam ina magana daga sassan ghana masha allah baba alhassan daga kasar ghana mutan duniya na sauraron kakan kibo fm ni ka to wallahi um, Na ce, network, bismillah. Um, boy um, mai hankali ka um, so mai tambayan ka so mun tambayan ka je kenan ka karo ya cewa na'am yana cewa kamar yanzu nan duk mai hankali ne to wannan kolon nan na ce networking shi na da very bad shi sa mun drop wannan kuma wanda abin da ke cikin ne in za ka kira ka try ka set networking ka first ya ya saving ka wani effort just um, in ka san da ya kamata ka saya ka ka samu kawai wato reception sai ka saya wurin nan ka kira domin kawai ya shigo kuma ka samu ka yi magana ya ya yi bera. Tubo FM wannan debate muna zuwa da su ne domin mu ci amfani mu a understand tabbacin da ya gano musulunci da kuma al'umma na manzon Allah domin da mu muke have irin discussion da mu muke understand issues karin mu saura dai ko wani maganganu ana bar su cikin duhu ya kamata ana fito da maganan nan kuma kowasu kuma ah, in ya sauran 10 minutes mu kare program ga kowane kwayoyin shigo ba mu dauka Bisa wanda kake saurara da kake da tambaya, in 10 minutes will last 10 minutes, Bama answer calls. That is how we're going to do it. So it's, up to you to uh, get in line or be out of it. Um, I keep it's chicken. I'm going to see another caller. Salam alaikum caller. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah. Sunanka kuma daga na kake kira. Yanzu sunana uh, Mudassar Makol from Connecticut, U.S. zuwa ga madasar daga Connecticut United States. To, mutum duniya na sauraron ka on Tabo FM, ni ta tambayan ka. A farko ina gina duk malamin da suka damu wani lokaci. Kuma tambaya na zuwa ga malam a cikin malam Yusuf ko ya ko malam malamin shi'a. Za malamin shi'a shi ne Shaika Kabir. Na'am. Na'am. Na shekarar a to Allah ya jama'a shekaru uku tambaya da ke tambayan batun wannan karfafa ke da karfafa kamar annabi ne nan kana magana cin zuciya ne ko rashin fahimta na da yan shiya kuma ba su aiki da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma amma an ga sani ni kenan sai sabon gane da magana son zuciya ne ko wani mutum ka so mutum ka ba shi wani girma da kai kuma wannan nan domin magana ka duka mun aure na baka ba da wani hujja karkace hujja da ke rufe da magana ka ba ku tuna son zuciya ne ko a very very interesting very interesting tambaya from wannan danwa baba mudassar so uh, sheikh muhammad kabir mutan duniya ana saurara ba shi bayani farkon tambaya dai in son zuciya ne an ce maka a'a ba son zuciya ba ne ina yi ne da dalili na da kuma yakini cewa abin da na kai zuwa gare na cikin da na kai zuwa gare su nan ina da yakini kai ne ban da san ba a kai na kuma ka ce ko dai ba mu aiki da hadisi maza wani hadisi maza Allah ne kaga ba mu aiki da shi ba manzo Allah ya ce Abu Talib ba annabi bane babu wannan ba da manzo Allah kuma yake Abu Talib ba annabi bane sannan kuma in kuma kana batun eh, ya sunan shi eh, dalilan da na kawo kai bai maka ba o oh, kana da kana da right wannan ai ba dole bane dalilan da na kawo sai ya gamsar da kai ba wala Allah ma abubuwan da da nake faruwa ba ko da yake da ka understand wannan ba wani mushkila bane ana zama class yara da yawa malam gada wani ya samu 100 over 100 wani ya samu 50 wani ya samu 0 alhali kusur da kuma malam gada ma abu yasa wannan ba mushkila bane kaka gan shi wani mushkila kan san insha Allah Masha Allah, Sheikh Kabir, mun gode Allah ya saka. Yanzu za mu da ci another caller. Kuna sauraron mu on Tibla FM suna na Fuad Umar. sa'annan kuma kawai in tura kuma kare a zo a ce lokacin da wuza bad advice ba aka muke yin shi ba kibla fm muna da contact form a kan website mu www.kiblafm.com tana da wani comment da gano tambaya ba sai ka mika shi wurin da in ka zo kar ka zo ka ci lokaci wai za ka zo ka yi wannan magana ba akwai a lot of da ya kamata mu shigo da su ah, za mu ba ka na phone lines salamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To, a barka ku dai yini. Barka ka dai. Na'am, sunan ka daga na ke kira. Eh, Suna Ibrahim ina kira daga kasan Japan ne. Eh, ina gaira maluma maluma biyu da ke kan wannan majmuwa to Allah ya biya musu bukatun su. Da tambayan da muke da shi ne zuwa ga malami eh, sunna na asali sunna. Ina so da na fi cikin bayanin shi ya ce wani abu talib kafiri ne na balantana za a ce wani na ba annabi ne ke ta ina so ya ba mu wani aya da ke nuna na cewa abu talib kafiri ne sannan ya nuna fassaran aya surat na surat tauba aya 22 Allah ke ce ya yi wallazina amanu la a aba'akum wa ikhwanakum awliya la tattakhidu aba'akum al-islam wa man أولئك هم الظالمون إذا تم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة shi ta الله شكاكير السنة kafin in ba da amsa cikin maganganun da Malam Kabiru ya ɗazu, ya yi magana cewa a wasu lakcoci na ya yi ji na magana akan alfi'atul bagiya. Ya ce kuma shi Shehu Abdullahi da na kawo tafsirin shi to ya haƙuri ya sake koma ya je ya duba suratul hujirati a cikin wannan kifayatul du'afa da kuma diya'ut tawil bayan da Shehu Abdullahi ya kawo ayan wa in ta'ifatani min al-mu'minin da ya gama sai ya ce wal ayatu dallat ala anna al wannan ayar tana nuna cewa bagi mumini ne ku kuma sabanin mu da ku cewa kuka yi bangaren su auya kafire ne munafikai ne wannan shine abu na biyu a shine cikin maganganun da yi ya ce wa abin da ya tambaya na kasa isul anbiya na tabbatar da abubuwa guda tara ce shi ma zai iya yin bincike ya fi sama da haka eh za ka yin bincike ka fi sama da haka kamar yadda yanzu binciken ka ya gano abu talib annabi ne abinda annabi bai gano ba abinda ali bin abi talib bai gano ba a immatul isna a shari'a kab ba wanda ya taba faɗa cewa ali bin abi talib annabi ne amma karatun ka ya gano maka za ka iya gano wa wannan ba abin mamaki ba ne sannan cikin maganganun shi ya faɗi cewa a shekarar da ya rasu an kawo ta cewa amul huzun shekarar bakin ciki kar ya manta Nana Khadija shekarar da ta rasu ana ce ma wannan shekarar ita ma Amul Huzun. Tunda Amul Huzun ce shikenan kuma sai Nana Khadija sai ta zama annabi ita. Da annabi dan shi Ibrahim ya rasu ya yi kuka ya yi bakin ciki har ya ce innal qalba la tahzan wannan har littattafan ku na Shi'a di ya tabbata wa innal aina la tadma dan yayi bakin ciki sai a ce shikenan Ibrahim ma'azan shi ma annabi ne sannan ga Hamza kowa ya san da sayyidina Hamza ya rasu annabi yayi bakin ciki shi ma annabi ne sannan ga Jafaru tsayar da aka kashe shi a yakin Mu'tar shi ma annabi ne saboda haka wannan wani abu ne na daban a cikin darasin da ya a baya akan wannan maudu'in cikin bayanan da ya an kawo masa kadiyar cewa dan ya kawo dalilan shi na cewa Abu Talib annabi ne saboda ya reni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kawo masa maganar Fir'auna ya reni annabi Musa sai ya ce a'a ai ba fir'auna bane ya reni annabi Musa matar shi ce mu je shin rainan annabi yana sa ka zama annabi in mun ɗauka ba ma fir'aunan bane ya rene shi matar shi ce kenan ita ma da mujarradin renan shi kenan ta zama annabiya sannan mutane nawa ne suka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rene shi bayan mahaifiyar shi ta rasu su ma sun zama annabawa da wannan mujarradin kulawan sannan cikin maganganun da ya yi yake cewa akwai malaman sufayen da suke maganan ilimin zahiri da baɗini wa cewa an naɗa Ali a baɗini ne Abubakar a zahiri. Ina so don Allah ya faɗa min wani malami ne na sufaye a wani littafi wannan maganan. Sannan bari in faɗa maka. Wallahi tallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya faɗi da nassin Qur'ani cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahan yuha. Wallahi bai da iko ya naɗa wani annabi ya ce annabi ne matukar ba Allah bane ya naɗa shi. ga kissa nan ta kaulatu bintu ba tambaya za a zo a yi annabi ya ce a jira sai wahayi ya zo bai faɗar abu idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ya ce ya faɗa. Saboda haka dalilin babu a Ƙur'ani babu hadisi saboda Allah bai faɗa ba shi yasa annabi shi kuma ba zai ma Allah ƙarya ba amma kai yanzu karatun ka ya gano abinda Allah da annabin abinda annabi bai gano ba a shekara ashirin da uku. Wannan tambayar da shi dan uwa ya yi wannan abu kusan zan ce maka dukkan littattafan tafsiri hatta littattafan tafsiri na shi'a akwai wanda suka kawo in yana so ya duba littafin alburhan fi tafsirin quran da kuma tafsirin qummi ruwayoyin da suke akwai a sunna akwai a shi'a cewa abu talib ba musulmi ne kuma cikin abin da na tabbatar babu wani daga cikin a'immatul isniya a shari'a da ya sa maɗansa sunan bayan ya haife shi sannan dukkan abin da malamai suke tabbatarwa ƙarƙashin innaka la tahdi a ahbabta walakin Allah ya hadi man ya sha'u suna tabbatar da cewa ne aya ta sauka a kan abu ainihin wato ɗalib ne da makamantansu wannan shine abin da ya ainihin wato tabbata to saboda haka sai wannan tambayar da ya ta ƙarshe cewa yana so in fassara masa wannan ayar Allah ya faɗa a cikin suratul tauba a aya ta ashirin da biyu zuwa ta ashirin da uku da ashirin da hudu farkon ayar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum Allah ya ce kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da kuma ƴan uwanku auliya a matsayin masoya in istahabbul kufra ala iman matukar suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun wanda ya kama wani matsiyin addini ya rike Allah ya ce yana daga cikin azalimai sannan sai ya ce qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalukum وأزواجكم وأشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يتي قل كتي مسو إن كان آباؤكم إن دي إيايانكو وأبناؤكم دي إيايانكو وإخوانكم دي إيانكو دماتنكو da danginku wa amwalin nufsirattu muha da dukiyar da kuka tara ta wa tijaratin takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke ganin in kuka ce za ku bi shi addini zai ruguje wa masakin da guraren zama tarzauna ha da kuka sa musu kayan alatu kuka yadda da su Allah ya ce a habba ilaikum min Allah wa rasulihi kun fi son sa akan Allah da manzon Allah ne wa jihadin fi sabilihi da jihadin yada addinin Allah sai ya ce fatarabbasu hatta ya ati Allah bi amrihi wallahu la yahdi al fasidin malam fuad wannan nayi jama'a ne akwai dalilin da yasa yi wannan tambayar ya kamata kuma in ba shi amsa wannan ayar ta sauka ne lokacin da sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni ya ce a hijira sai ba a yi ba sai Allah ya kawo wannan gargaɗin shi yasa a ƙarshe ya ce fatarabbasu hatta ya ce Allah bi amri sannan idan mutum yana wanda ba musulmi ba me Allah yake nufi da la tattakidu aba'akum wa ikhwanakum awliya an istahabbul Kufar, alayhim ana nufin ku ta gaba da shi ku ta rigima da shi ku ta a'a ba haka Allah yake nufi ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi shine kowa iya sabawa da mutum addini ku zauna lafiya da shi yana addinin shi kana addinin ka amma kuma ba tare da shi abin da yake kai na kafirci ba kai masa biyayya akan shi wannan shine abin da aya take nuna wallahu a'ala wa a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah, Allah saka da alhairi mun gode Sheikh Asadu Sunna. Kuna sauraron Kibla FM suna na Fuad Umar. akwai another caller kan wani. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To ka kuma da zama kake kira. Sunana Alhassan Abdulsalam ina magana daga kasan Ghana kuma shi. To bismillah mun kana ka tambaya. Layi Brada Sa'ad ban da tambaya amma abin da nake da shi cewa duk mai hankali mai wayo ina gan kasa inda gaske ke kuma iya dan kana neman gaskiya. Allah ya saka ma wannan malumma mu guda biyu da alkhairi wa khasatan babban malumin mu Sheikh Yusuf Asad Sunna ina roƙa Allah irin ilimin shi Allah ya yi irin ilimin shi ko ko shi ga irin ilimin shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa kewa daga Ghana mu mika gaisuwa kuma da addu'a to mun gode da kira dan wa kimlafm.com shine website mu Uh, wanda ke son ya wuce kibla fm zai kira kan wannan uh, zai je kan wannan website ya samu details uh, wanda zai yi shi ya contact mu da shi insha Allah mun get back to um, you gabanin mu da ki another caller uh, Sheikh Muhammad Kabir yawa yeah. Eh, ina so ka doki minti daya ka yi magana cikin magana yadda ke kaza da suna kuma ya bada bayanin shi ya so mu doka na da kala hmm. gaskiya ne ya kawo wasu sabobin eh, tuhuma tuhuma kuma wai abin da ya raba mu da su ne wai shehu abdullahi Gombe ya ce eh, albaji mu'minu to mu magana mu amma wai mu muna cewa bugatu munafikai ne magana mu ne magana manzo Allah muke kan in kana so ka doki maganan shehu abdullahi Gombe manzo Allah ya ce su suna kira zuwa ga wuta wuta wuta yake amma na kira zuwa ga aljanna zai ta su yan wuta ne haka manzo Allah yake ba mu muka ce ba wai kuma ya ya yau yana cikin tambaya ya muka sa abin da manzo Allah ya sani da ya kai san manzo Allah ya sani ba tambayar da muke maka kenan kuma kana batun ya ga bai gaya mu wani bane ina gaya maka ya gaya mai Imamu Ali kuma Imamu Ali ya gaya muna mun mun yadda kuma da abin da Imamu Ali ya faɗi in kai baka yadda ba to wannan dama yan shi'a turbaji mu riga mun san su ba sai da duk abin da Imamu Ali ya faɗi ba sannan batun wai ina ce kuma last time kanan abu talib ya rene manzo Allah sai ta zama da annabi a'a ban ce haka nan ba ni na ce dukkan kuma abin da annabi ya samu wurin abu talib ne ya samu abu talib ne Allah ke nufi alama zirka ya fi fa'awa ya waje daga dalan fahada ya waje daga ailan fajina duka abu talib zai ma'ana muhammad sallallahu alaihi wa abin da na faɗi kenan ba wannan ne ya mai da shi da annabi ba ne ka ce Eh, kenan in eh, wani ya rini wani kuma shi ma ya zama ba annabi wani ya rini wani ya zama ba annabi kuma shekarar rasuwanci ne shekarar nana Khadija yasa saboda na nana Khadija ta zama eh, ba annaba ba wannan ne magana ba ina ba don wannan na ce ya zama ba annabi ba na ce ne shekaran da ya rasu tambaya aka yi na ce shekaran da ya rasu kuma yana cikin abin da ya samu Allah ya samu wannan shekaran Eh, amul huzun saboda ka san kuma matsayin shi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi abinda nake nufi kenan sannan kuma eh, batun kuma malumman sufiya wai na ne suka ce wai Imam Ali eh, ne halifa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na dafi wannan yana nan cikin zafin maluma da yawa da yake dan shirya wannan ba amma ina tunawa alusi ya faɗe shi Ibn arabi ya faɗe shi sannan shehu tijani kuma cikin ruhul jawahirul ma'ani ya yi ishara zuwa ga wani abu malam ba da munti ɗaya na Allah wannan magana da ya ce ya faɗa a cikin tafsiri malam minti wannan magana da ya faɗa cikin tafsirin shi da Allah zai iya rike kalma ɗaya cikin kalmomin da Alusi ya faɗa ci gaba ina ce haka yanzu hakan ga ban tunawa da ainihin dubbat abubuwan da ke wurin amma in kana so a sa wani rana da tun hali san ya hakuri imamu ali kowa in kana so ya hakuri da imamu ali shi ya faɗa zaka iya tuna a mujalladi na nawa a wace sura ni na ce maka ban shirya ma wannan ba yanzu haka ban tunawa ci gaba aha to yasa dan cin kenan sannan batun aya inna talata hadiman ahbabta wai ya sauka kan abu talib ne da sauran wannan kuma zance kuma yana cin ƙararrayin da aka yi aka ta a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wai wannan aya ya sauka ne kan Abu Talib manzo Allah ya zo ya ce kaza kaza kaza to wannan saboda ne wanda wai to akwai Sa'id ibn Musayyib sannan kuma akwai eh, ya sunan shi Sa'id ibn Zuhri az-Zuhri su wayannan shi zuhuri da mudallisi ne inda maluma ya tabbatar sannan kuma Sa'id ibn Musayyib da shi ma yana cikin wanda yake suna suna mu'arada kowane lokaci suna against Imam Ali ne yasa kaka expect rawatar hadisi wanda yake yana cikin falalan Imam Ali ko eh, iyalan Imam Ali sannan Abu Huraira wurin shi ne rawaita wannan hadisi Abu Huraira ba shi nan aka yi hijira ma Abu Talib ya rasu da dadewa daga can wurin wa ya ji wannan hadisi wa ya sabi mai wannan hadisin da Abu Huraira da yake rawaitowa sannan da ya tabbata kuma Abu Huraira malumin hadisi wanda suka kuma karanta rijalu sun san abubuwan da Abu Huraira yayi sun san matsayin shi a wurin maluma yasa wannan zance na kalata bi mana dabta wannan a kuturar shi shiga kuma kawo shi mun zubar da shi wannan wannan hadisin karya ne aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi mun gode shauka uh, Muhammad Kabir Allah ya saka maka da alkhairi kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar akwai wani kola kuma kallon zamu za zo da shi salamu alaikum kola assalamu alaikum وعليك السلام عليكم السلام ورحمة الله كان مجال نعم بسم الله أنا نعم. مجال أبو عبد الله سنة سنة ما شاء الله دنيا أنا سلارن كاكلا ولا يزم نيتن إذن تلك تنبات أنا زاد مال محمد كجير نعم yawa يا yadda ya cewa abi ɗalib musulmi ne ba annabi ne to yana nuna da bukatar cewa kawo mana aya ba ya tsaya yana wani kauce kauce yana tsakanin kan mabuyin da ake kaiwa assalamu alaikum wa rahmatullah hmm. wa alaikum salam wa rahmatullah barkatu dan wa kuma ya kira daga Kano wai Sheikh Muhammad Tagore ka kiro aya ta Alkur'ani wanda zai nuna kaman Abu Talib da annabi ne gidan wannan. Doki mintoci biyu kai nufi magana bismillah to Mustapha ina ga wanga tambaya malamin mu mala sadu sunna da kanshi malamin Yusuf eh, ya yi wannan tambaya te na ga muku yin wannan tambaya tambayan yara ne yara suke yi wannan tambaya ka ce komi a kawo ayin Qur'ani kada kin ga san wannan eh, ya sunan shi eh, abin gane wasanni yara ne kuma mugalata ne da yake yi ana yi na gaya muku kamar yadda kuka kuma tabbatar ina da ina son eh, ina son yaran nan mu cire shi ki karin ne shi kila kai baka min na ma shiga kila ya so ka ne na janye na ina ga dai ba zance ne da ya kamata ana kawo shi ba saboda mu duka mun san ba komi ne karara Allah ya faɗe shi dalla dalla a cikin alkur'ani ba wani abin mujmal ne yana nan a cikin alkur'ani ka je ka tabbashi wani wuri eh, hadisi ya fasara ko kuma ka ga yana nan wani wuri cikin wani aya wani aya da bai fasara da wani abin ma ba shi na cikin qur'ani sam a hadisi ne za ka gan shi da sauran sauransu to gashi nan dai sai dai in kun ce mini hawa yau da ku ku ba ku yarda da menene zai fito wurin Imam Ali ba na ce ku yana cikin algadir na Allamatul Amini ga hadisi daga bakin Imam Ali an tambaye shi ya ne karshen wasiyi da bana da Muhammad sallallahu alaihi wa na ce kuma wasiyi a ammu min ya zamo ba annabi ko kuma halifan ba annabi to wannan wasu halifofin annabawa kuma su da kansu annabawa ne sai ka wannan eh, da wannan sai da kace ni kai kai kai da yarda da Imam Ali da mu mun sani mu mun sani akwai wadansu cikin musulmai da yake su suna zagi ma ali suna nan ita wannan ba wani ba wani ba wani matsala bane kada a ta saura kan tambaya guda a kawo aya a kawo aya a kawo aya abubuwa da yawa na cikin addini ba ba aya cikin insha Allah amma aya musulmi shi shine ayan da ayan da Allah ya batu cewa akwai annabawa ko manzanni da yake Allah shi bai bai bai yana nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ba a takaice Nuhuri Sheikh uh, Muhammad Kabir ta mu doki kwallon uh, da ke kan layin mai Sheikh Asadu suna. Nuna suka doki minti daya ka yi magana yadda Sheikh uh, Kabir ya bada bayani me ka gani. A Maganan da ya faɗa ya ce alam ya ji duka yatiman fa'awa ana maganan Abu Talib ne wannan maganar da ya faɗa ba gaskiya ba ne. Saboda musulmi su koma su karanto farkon suratul duha Allah ya rantsuwa ya ce wa duha wallaili idza sada Allah ya rantsi da hantsi sannan ya kuma rantse da ainihin wato dare a lokacin da ainihin wato daren ya ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da ainihin wato dare Shi ne saka na wishtar da muhu lokacin da daren yana tsoko duhunsa ya ainihin wato tsananta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi ma wadda aka rabbuka wa maƙala ubangijinka bai ƙi ka ba kuma bai yi ban kwana da kai ba kaga duk wannan wa ake magana sai ya ce walal akhiratu khairul laka min al ula ta ƙarshe ita ce lahira ta fi maka alheri akan ta farkon sai ya ce wala saufa yu'tika da sannu zai baka waye zai ta baka sai ya ce rabbuka ka fasar da har sai ka yadda sai ya ce masa alam yajidka alam istifham ne yajid fa'ilin da ke ciki damirun ne mustatirun jawadan taqdiruhu huwa udu, ila rabbuka Ya udu ila rabbika alam yajidka yatiman fa'awa wa kenan shi Allah kenan idan Abu Talib ne ya same shi maraya ya tattaro shi to wajadaka zalam fa fahada fi'ilin wa wajadaka ya same ka damirin yana koma kan Abu Talib ne ko kan Allah ne ya same ka ba da shari'a ya baka shari'a kamar yadda yake wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka maka wahayin rai daga gurin mu ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran sannan wa a'ilan ya same ka talaka fa agana ya wadata ka wa yake azurta wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai yake masa fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanha sai yake karshen sura wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith duka wannan ana maganan Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yasa na faɗa na ce daga ciki akwai maganar shaƙi abin da yake nasi sannan a program ɗin shi na baya malam fu'ad a gurguje lokacin da Salihu ya mai tambaya akan ayar in innaka la tahdiman ahbabta sai ce Salihu bai karatu yana da kyau ya sani shiriya a Qur'ani guda biyu ce akwai hidayatul dilala wal bayan wanda ita annabawa suke da ikon yi da haka ayar da ya kawo Allah ya ce wa annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici wannan hidayatul dilala wal bayan annabi yana da iko ya nuna wa mutum ya ce ga hanya nan ka bi amma wanda yake da ikon ya ɗauki shiriyar ya sa a zuciyar mutum babu wani annabi da yake da wannan ikon in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa annabi akwai mutanen da ya so su musulunta amma da Allah bai so su musulunta ba shine Allah ya ce masa innaka la tahdiman man ahbabta kai baka isa ka ɗauki shiriya ka tusa cikin wanda zuciyar wanda kake so ba walakin Allah ya hadiman ya sha. ganin damar Allah ne kawai yake ɗauka shiriya ya sa a zuciyar mutum sannan magana ta ƙarshe da ya yi shine ya kawo maganan Abu Huraira cewa kaza kaza ai sahabbai dama kowa ya sani kananan sahabbai na ruwaito hadisai daga manyan sahabbai wannan abu ne sananne a wajen ruwayan hadisi sannan matsalar da yake faɗa ta annabta cewa wai in an ce komai sai an gani a Ƙur'ani na rantse da Allah duk wanda ya naɗa wani ya ce wani annabi ne in dai ba Allah bane ya faɗa a Ƙur'ani ko annabi ya faɗa ingantaccen hadisi to wannan mutumin shirgegen makareci ne ya ma Allah da annabi ƙarya da haka bashin da musulmi suke binka tun da ka ce wani annabi ne fa to ana binka bashi sai ka kawo dalilin inda Allah ya naɗa shi in ba haka ba kawai wadda'awa ta tsam alaiha bayyinatun fa abna'uha adiyau Allah ta'ala ya shirye da mu mun gode shi da aka da sunna Allah ta ka da alheri za mu doki ana da kowa kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar ina ce mun doki kowa ah, su guda guda hudu kuma mu kara mun doki hudun nan mun wrap up wannan ah, debate zuwa gaba mun sake muku details mun sake dawowa mu kawo wannan maluma guda biyu su so su kara tattaunawa domin mu ci amfani. Ah, assalamu alaikum kwallon. Nam. Kala eh, sunanka kuma daga na kala noise eh kala na a kiyaye noise na bayan shi sosai da ah, mu yi mu ci amfanin maganar shi. da wannan wato noise na shi sa muna so yin zura na ga kola in ya gyara layin shi da background shi ya sake kira ya kawo tambaya domin mutan duniyar noise nan ba mu so ya interfere to eh, into iya ears bai dace ba shi sa in za ka kira ka make sure kamar kana wani wuri quiet inda yake an ji magana ka clear maluma guda biyu da su baka bayani kuma wanda suke sauraron mu akan kibir fm su kuma su ci amfanin maganar da za ka kawo mu yana da very important muna da website na kibla fm shi ne www.kiblafm.com ku logon kai wannan website akwai resources akwai kuma programs da dama da za ku ya ku saurara insha Allah kibla fm dot com to akwai another color kuma da zamu zo da shi kan line bari mu zo da wannan color nan mu duba shi kuma abinda zai kawo muna ko za ta kawo muna na tambaya um, to akan haka za mu salamu alaikum alaikum salam masha Allah sunan sunanka kuma daga nan kake kira Na'am, uh, suna ya faru ina kira daga New York. Masha Allah, to, so Faruk daga New York, uh, mutum duniya ana sauraron ka on Kibla FM, bismillah. masha Allah ko da ke murya na ni ya dan shafi kidan to abin da ke ciki tambaya yana zuwa ga wato asali sunna eh, Sheikh Musa ke da Yusuf da tambayar da ma zai maka da menene da da ya sa idan ana kan wani mai dubu yake kokari yana fita kan wannan maudu'i yana shiga inda dole munasaba da maudu'i kamar inda ya je doko yana zagin sa'abai ana zagin matan manzo Allah ana nune da nune da ana labbaika ya wuce ne ne munasaban wannan da maudu'i na ke yi wannan kurin muke so yi ne muna bayani insha Allah eh mun gode sosai ya alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kyau akan kibla fm shek asadu sun na doki mintoci biyu a yi magana kan tambayar da ne kamu ka bismillah ai malam fu'ad ni ban da bukatar ita wannan tambayar da ya yi in ba shi amsa ya bari sai mun dawo mun za mu ci gaba da shi sai in ba shi amsa ai ka san mun fara da gama ba ko mun gama eh akwai gogam sai da su sai Allah kuma ai shekara ɗaya na bashi daga nan zuwa Ramadan na bashi ai ga wani kala kuma daban za mu so da wani kuma daban kuna tun da ka ce da shi kun ya ji maganin ka to za mu kalla kuna sauraron mu akan Kibla FM salamu alaikum kala wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to sannan haka sunan ka kuma daga na kake kira Bana Ibrahim Adamu mai nakali da Malam Gari ina kira daga Najeriya ne. Masha Allah to bismillah duniya na sauraron ka munin ne ka tambaya. Wa tambaya na tana zuwa ga Malam Muhammad Kabiru. To bismillah. Ina son na fahimci magana annabta ba abu ne na wasa ba a musulunci. saboda haka ba zai yi ba a ce ga annabi kuma ya kasance ba da hujja a alkur'ani wannan duk wani musulmi mai hankali ya san magana ce da ba za ta ɗauku ba saboda haka gane wannan tambaya ce mai mahimmanci ke yi mai shin annabin nan Allah ne ke naɗa shi ko ko mutane ke naɗa shi Idan mutane ke na shi yau ba matsala wannan ba dole ne yin misali ya bada aya ba amma idan har Allah ke na shi ba zai yiwu ba a ce wannan annabi ne kuma ba shi a aya kamar yadda maganar da Ashek Mara Musa ya tuwa sanar suna kwaɗi shin annaba wanda Allah ya ce bai gaya wa annabi ba kenan shi in rufe yana nuna cewar ya mafi annabi ilimi kenan. Hmm. yawa wannan shine tambaya ta ba zai yi wani ya fahimci wannan duk wani magana kauce kauce ya bari a a annabi to lalle dole ko a alqur'ani mm mm masha Allah assalamu alaikum wannan ne ya tambaya ta na ke salam wa rahmatullah mun gode kalan da ka kira da maka tambayan da ka kawo very interesting one ta sauka Muhammad Kabir yanzu nan mun ga alama ah, ta gashi na yashi. Nan da ya yi ya so ya ba shi bayani. Sai ka Kabir da ba shi bayani. Eh, na ji shi sosai. Um, eh, Hawa yau yana suna kan batun ayan nan ne da kuma batun rai eh, da san abin da annabi bai sani ba. to muna kai muna nan tare da ku kai cewa Allah ne ke sanyawa ba mutum ne ke nadawa ba ba mu muka nada ba shi yasa ne ban koro komai ba kaga tun wancan zama da aka yi ayoyin Qur'ani ne hadisan annabi ne na ta tabbatarwa istinbati ne an ba shi nan karara ba komi ne yake nan karara a faɗe shi karara ga shi nan ba inda yana sauran komi cikin mutunci a gan shi ga shi nan karara a ce da ya shi ni saura kenan ba yin komai sai suna son su zama irin yan qur'ani yin ne wanda su ba tare da komai ba illa a ce qur'ani komai ga shi na karara a cikin alqur'ani to in dai ba haka nan ba bi? to komai da zaka gani masu suna yi ciwon gada wani yanzu aka kamar da na saba fari na ce muka kawo mini yanda ake kama ruwa a cikin qur'ani ba ka kawo mini yanda ake kama ruwa a cikin hadisi sai dai ka je ka ciciro hadisai kaɗan nan kaɗan can kaɗan can abu guda ne za kai wani malami ya je ciciro sai har haɗa su ya rubuta wani littafi a ce mai littafin cikin gashi nan kaza kaza amma kai ne ka ciro duka gashi nan karara a cikin alkur'ani ikin dati ake ko dai ba ku san ma'anar ikin dati ba ne la'alla kuna bukatar ku san ma'anar dati sai ka in dai kun san ma'anar dati kuwa ashe zai bukatar ku saura kuna ta tambayoyi a kawo ayan qur'ani karara saboda ba sunan ba sunan ba abubuwa da a cikin Qur'ani karara kamar yadda nake gaya muku wallahi kamar yadda malam ya yi rantsuwa rantsuwan gaji na yanke, wallahi wallahi duk wanda ya ce wani halifa annabi ne ya kawo muna hadisi karara ko kuma ayan Qur'ani karara ya ce wani halifan annabi ne in ba haka ne ba an yi ma Allah ƙarya babu kuma wanda zai kawo min ko hadisi hadisi gida annabi yace wani halifa na ne ban da imamu ali amma ana nan kullum a ce wani halifa na ba alhali nassi ya kamata ya tabbatar saboda Allah ya ce halifanci shi sha'anin shi ne amma babu babu kuma amma a ta ce ana ta bincika kaza in baka ce kaza ba kaza in baka ce kaza ba kana nufi kaza malumma haka ku hutar da kanku ku hutar da kanku ku yi hakuri iskin bati ne aka yi ayoyin qur'ani na karanta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi na karanta da kuma zancen Imam Ali wanda manzo Allah yake ce shine kofansa yasa wannan kuma baka yarda da shi kai da na samu fadi kamar da na fadi ina kuma maimaitawa ina ga yarda da zance Imam Ali bane wannan maganar ka ne na yi kindati na ne ni na kokari na ne na kana da kana da hanya ka ki yi ra'ayi da ni amma wannan bai hana dalili na kasancewa cewa ya bayyana eh, haka nan yake na ni ina da yakini dalili na da na kai zuwa gare shi haka nan ne kai bai maka ba wannan you have the right dan yan hana maka yana alhamdulillah rabbil alamin mun gode Sheikh uh, Muhammad Kabir Allah ya saka da alkhairi kuna sauraron mu akan Kibra FM zamu doki next caller Salamu alaikum ka kola a uh, background salama eh kola na uh, background noise na kiyaye sunan ka kuma daga na kake kira sunana Ali Saifullahi na kira daga Ghana Na'am, ka ce sunanka? Sunana Ali Saifullahi ina kira daga Ghana. Masha Allah, to, bismillah duniya na sauraron kakan Kibla FM. To, gaskiya dai a gurguje saboda ba lokaci kan mu je mu shiga hakkin wasu masu college. Gaskiya malum ma mu guda biyu mu duka su. Bismillah. Boy, network issue na damage. drop once again. Um, mun keep two more colors, colors guda biyu kuma za mu doki da wannan biyun mun wrap up gama wannan uh, debate da kuma dialogue mun zo muku da information bayan Allah guda biyu ga mun sake dawowa da su akan Kibo FM su zo su shiga jinta domin akwai maganganu da dama da suke so su yi look at lokaci shugaban kamar suna gugunta maganan su amma in an ba su dama za mu ji so much more za mu kokari mu sake dawowa da su akan kibla fm sheik mun san yusuf asali sunna na kaduna state nigeria da kuma shek muhammad kabir na sabon zango daga ghana su sa tun kwalifin nan yin whatsapp kwalifin kuma wato tun kwalifin da aka zo kolon da ka zo za ka zo kai kamar za ka ba da wani lecture ko ko za ka ba da wani point and deduction ko ko za ka zo kai kawo ni complaint wannan kolon na mu kato ga f mu reject kawai abin da muke so ku nan kun kira kun tambaya a dubiya shikenan ba mu zo da college kuma ku zo ku ba mu lecture ko ku ku zo ku debate ya mutane biyun gaba a'a sai sa wannan college guda biyu za mu doki shi mu wrap up za mu doki wannan kwala. Salamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sunana ali saifullahi daga ghana Ta bismillah